والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد قال رحمه الله تعالى باب الوقوف والبول عند سباطة قوم har yanzu cikin kitabul mazalim mala ya ce babi na tsayuwa da yin bawali a inda mutane suke zubar da shararsu ko su. قال حدثنا سليمان بن حرب عن شعبة عن منصور عن أبي وائل عن هذيفة رضي الله عنه قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال لقد أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ce lallai na ga mazala sallallahu alaihi wasallama ko kuma mazala sallallahu alaihi wasallama ya zo inda wasu mutane ke zubar da tanda su ya ce sai ya yi bawali a tsaye kenan wannan yana nuna cewa idan mutum ya ya yi bawali a wajen da ya zama na ƙazanta ne ko da kusa da wajen mutane ne ko da nasu ne ba za a ce ya shiga haƙƙinsu ba ko ya zalunce su ba tunda wannan waje ne wanda yake na kazanta da haka ba za a ce ya zalunce su ba qala babu man akhadha al-ghusna wa ma yu'dhi an-nasa fi at tariq farama bihi babu wanda ya cire reshi ko kuma wani abu da ke cutar da mutane ya yi jifa da shi ƙala haddasa abdullahi ibn yusuf a ƙala na malikun an sumai an abi tsali an abi huraira ta rabu yallahu an anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam ƙala bai nama rajulun yamshi bi tsarikin wajada gusna shaukin ala tsariki fa a hu hufa shakara lahu lahu fa gafara Shuwa cewa yayin da wani mutum ke tafiya cikin wata hanya sai ya samu wani reshe na kaya da ke kan hanya sai ya cire shi to wannan ya sa Allah maɗaukakin sarki ya ji daɗin abin da ya aikata har Allah ya gafarta masa don haka ko da a ce abu yana gidan wani inda yana cutar da mutane don ka cire ba za a ce ka shiga haƙƙinsa ba domin yanzu za a duba abin da ya shafi maslaha ne na al'umma sai a duba maslahar al'umma sai a cire wannan abin قال باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء وهي الرهبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فترك منها للطريق سبعة أذرع wannan babi akan abin da ya shafi sabani ne na hanya ko kuma abin da ake bari wato na haƙƙin eh, makwabta na inda za a samu sarari na wucewa shi ne abin da aka fi sani da cewa an layi in gane ko Ya ce babi idan suka yi a kan hanya mutane mana da sabuwar unguwa ce ko waje ne sai aka yi saɓani cewa a bar hanya ai da ana cewa a bar hanya ko ce fi tariqil mita hanya wacce take asali ba a raye take ba su suka zo suka raya ta shine wato sarari da zai zama tsakanin hanya kowa yana yana yana ikirarin cewa shi yake da haƙƙi wani zai ce shi yake da haƙƙi wani ya ce shi yake da haƙƙi sannan ana son a yi gini ya ce to sai a bar zira'i guda bakwai wani abin da ya kai kamar mita hurhudu kenan kowa zai bar mita hudu in gane ko to da abin da ya rage kuma sai ya zama hanya ne kenan kowa yana da haƙƙin abin da bai wuce wannan abin nan din ba ko a cikin filinsa ya cire abin da ya kai kamar mita hudu sai ya bar shi cewa na hanya ne da haka ba a so mutum ya zo ya danne duka gefensa gaba ɗaya wani sai ya zo dab da iyakarsa a lokacin zai ce shi ya cinye iyakarsa an gane ko to wani zai ce a nan lokacin ya cinye iyakarsa kenan قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا jarir ibn hazim an zubair ibn khirrid an ikrimata قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق الميتاء بسبعة أذرئ كما زال صلى الله عليه وسلم ياهو كنت cewa idan mutane suka yi sabani akan abin da ya shafi hanya ce to lallai sai a bar wato zira'i guda bakwai sai a bar zira'i guda bakwai ma'ana kowa ya bada abin da ya kai kaman mita hudu sai a cire a iyaka sai zama wannan shine zai zama hanya kenan duk wanda duk wanda kuma daga nan ya shiga to kaga ya shiga haƙƙin wasu ya zalunci wasu kenan qala babu annuhu ba. bi ghairi sahibi sahibihi babin annuhu ba shine kwace ba tare da izinin mai abu ba ka zo ka dauke masa wani abu ko kuma ka kwace mutane suna gani wannan shine annuhu ba wa qala ubadatu ubada ibn samit radiyallahu anhu daga cikin mutanen madina yake cewa baya'ana annabiyya sallallahu alaihi wa sallama alla nantahi ba Ya ce yana daga cikin mubaya'ar da muka yi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan musuluntar mu kenan Alƙawarinmu da yarjejeniyar mu da shi shine banda kwace kar mutun ya kwace abin da ba nasa ba wannan shine annuhu ba yace wannan shine abin da muka musulunta akai babu kwace da haka kwace shine ka kwace ma mutum abin da yake ba naka ba ka mayar da shi karkashin mulkinka to wannan zalunci ne kuma wannan haramun ne shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani kamar yadda zai zo a hadisin gaba qala haddathana adamu ibnu abi iyas qala haddathana shu'ba qala haddathana Aliyu Bn Sabitin qala sami'tu abdullah Ibn yazid al-ansari wahuwa jadduhu abu ummihi qala nahanna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anin nuhba wal muslah ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan kwaci kuma da abinda annabin Allah ya hana to ya zama haramun ne, in gane ko yayi hani akan kwaci kwace kowane iri ne ta kowace irin fuska kuma dan wani zai dauka sai dai kwace a fili kamar masu fusge ma mutum jaka in ya fito daga banki ko ko wani abu makamancin wannan wannan ba shi kadai bane kwace kana iya zuwa ka sai fili a haɗa kai da wani a bada wata takarda ce an kwace ba naka bane ko ko kuma a tare ka kwace ma motarka abin ka? ko dai wani abu makamancin wannan duk ya shiga cikin annahab kwace ne duk zalunci ne ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hani akan kwace wal musla da kuma cin zarafi abinda ake nufi da cin zarafi anan shine a kashe mutum a ci zarafinsa ma'ana a yanke kunne a cire ido a cire hanci wannan shi ake kira al-musla to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan haka ko yaki akai ba amma mutun haka ba so a zo a ga an ciccire ma mutun gaban jikinsa wannan shine al-musla shine wato cin zarafi قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثنا أقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن قال وعن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله إلا النهبة قال الفربري وجدت بخط أبي جعفر قال أبو عبد الله تفسيره أن ينزع منه يريد الإيمان وأن حديثنا أبو هريرة رضي الله عنه شيء النبي الله صلى الله عليه وسلم ينشي wato wanda yake aikata zina Allah ya tsare mu baya aikata zina a lokacin da yake aikatawa alhalin yana da imani a tare da shi mana sai an cire masa imani domin da akwai imani ba zai aikata wannan ba wannan shine malamai suke cewa imani yana raguwa yana karuwa imani yana raguwa idan ana biyayyar Allah yana idan ana saba ma Allah yana karuwa kuma idan ana biyayyar Allah don haka duk lokacin da mutum ya shiga cikin saban Allah baya shiga cikin saban Allah nan tare da imani sai imani ya rabu da shi kafin ya aikata wannan domin in akwai imani imanin zai hana shi aikata wannan abu haka nan ya ce mai sata mai shan giya bai shan giya alhalin yana da imani a tare da shi haka nan mai sata bai sata alhalin yana da imani haka a lokacin da yake satan nan ba imani a tare da shi domin imani baya haduwa da saban Allah zuciya daya sai dai daya ya zauna daya ya tashi amma ba sa haduwa lokaci daya saboda haka ko dai zai saban Allah ko kuma zai biyayyar Allah amma biyayyar Allah da saban Allah ba sa haduwa a zuciya guda daya to shahi shine yace haka nan wanda yake kwace ba zai yi kwace ba kwacen da har zai sa mutane su daga ido su kalle shi lokacin da yake kwacen alhalin yana da imani da haka ko lokacin da zai yi wannan kwacen babu imani a tare da shi ma'ana an fizge imani a cikin wannan zuciya tasa قال rahimahullahu ta'ala babu kasri salibi wa وقتل karya wato karya wato cross wanda ake yi na kirista kenan alama ce ta kirista ko shine sai su yi cross ko su yi shi da karfe ko su yi shi da katako ko su yi shi da dalma ko dai su yi shi da wani abu to me hukuncin mutumin da ya karya irin wannan abu za a ce ya yi zalunci ya zalunci masu coci in ya karya musu cross ɗinsu ko sai ga cross ya zo ya ɓaɓɓalla shi ya tsara da kuma kashe alade me ya hukuncin kashe alade yanzu idan ka kashe alade sai aka kai ka ƙara alƙali zai ci taraka akan cewa ka kashe alade ka biya kuɗin alade ko babu malam ma ya kawo wannan babi ne domin ya nuna mana abin da ya shafi cewa duk wanda ya karya cross ko ya kashe alade to wannan ba a cewa yayi zalunci ba lamuni a kansa ba zai biya ba ba in gane ko domin abu ne wanda wanda Allah maɗaukacin sarki ne yace yace a aikata haka din kamar yanda zai zo cikin hadisin nan an gane ko zai zo a cikin hadisin nan abin da yake nuni قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر السليب ويقتل الخنزير wa yaba aljizyata wa yafiba almalu hatta la yaqbaluhu la yaqbalahu ahadun a manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa alkiyama ba za ta tashi ba ma'ana ba za ta auku ba har sai wato Isa dan Maryam ya sauko a cikin wannan al'ummar inda dama ba kashe shi aka yi ba kuma bai mutu ba Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu don haka alkiyama ba za ta auku ba sai annabi isa ya dawo ya mutu wannan yana daga cikin alamomin tashin alkiyama manya-manya ko Allah cewa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi lallai cikin ahlul kitabi sai an samu wanda za su ba da gaskiya da shi gabanin mutuwarsa wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida sai zama mai shaida akan su ranar tashin alkiyama to ya ce annabi Isa zai sauko a cikin wannan al'umma hakaman zai zamanto mutum ne wanda zai yi hukunci muqsidan kuma zai yi adalci a hukuncinsa daga cikin hukuncin da zai yi shine ne yaksira saliba zai karya Kuros, zai karya duk abin da yake Kuros ne zai karya shi to kuma ittifaki ne na cewa annabi Isa ba da sabuwar shari'a zai zo ba ko ba wai zai zo da wani sabon littafi ba ne da zai shafe wannan shari'ar zai zo ya aiki ne da shari'a ta wannan al'ummar don haka wannan abin da ya aikata ke nan ya nuna halaccin yin haka in gane ko ne fa yakfira saliba sai ya karya kuros wa yaktular khinzir kuma ya kashe aladu wa yaba sannan zai ɗauke haraji don haka ba maganar biyan haraji in ma ka yi imani da shi ko kuma a yaƙe ka a kashe ka a wannan lokacin ko dai su ba da gaskiya da shi da abin da ya zo da shi na gaskata wannan manzo sallallahu alaihi wasallama su shiga musulunci ko kuma a kashe su an gane ko wa yafibal malu kuma saboda adalci da za a samu a wannan lokaci dukiya za ta yawaita a hannun mutane hatta la yaqbalahu ahadun har ma sai ya kai lokacin da za ka ɗauki dukiya ka zo za ka bayar ka rasa wanda zai karɓa saboda kowa yana cikin wadata to shahid a wannan hadisin shi ne cewa annabi isa zai karya kuros kuma zai kashe aladu to kenan ba zalunci ba ne musamman in ana tare da arna waɗanda suke na yaƙi ne alharbiyon ake kiransu kafiran da ba a amana da su ana yaƙi da su haka don ka karye wannan abin nasu wannan ba za a ce ka yi zalunci ba to haka nan ko da a ce ba na ba kafiran yaƙi ba ne kafiran amana ne domin daga cikin amanar da za a yi da su shine ba za su ɗaukaka wani alama na wani addini ba musulunci ba kuma saka cross alama ne na addinin musulunci ko da haka yanzu za a dinga cewa shi yasa ake cewa Najeriya ba wai ƙasar musulunci ba ce ɗari bisa ɗarinta tunda a garuruwan musulunci ma za ka ga an basu suna ɗaukaka cross su ko inda za ka je sokoto ko ka je kano in ka ga coci za ka ganta da ƙaton cross ko to in a ƙasar musulunci ne da ta gaskiya babu wannan ba wannan sai yana daga cikin abin da za a za a za a sa musu doka cewa ba za su daga wani abu wanda yake nuna wata alama ta wani addini ba da abin da za su yi sai dai su yi a cikin gidajen hatta tufafi ma ba za su sa tufafi da yake bayyana alama ta addinin su ba kamar yadda suke sa damara su daure tsakiyar cikin su da wata jar damara ko to duk wannan abubuwan in a garin musulunci ne ba za a bar su su yi wannan ba ba za a bar su su yi wannan ba za a zauna da su dai a ba su aminci a ba su mafaka to amma dai ba za a bar su su yi waɗancan abubuwan ba domin ya ci karo da tsari na ƙasar da suke zaune a ciki don haka wannan ba laifi ba ne don mutum ya karya kuros ba za a ce to mutum ai ya yi laifi ba ko ya shiga haƙƙin wani ba tunda dama Allah ne ya ce a yi haka ne ko don ya kashe alade wannan ba za a ce dukiya ba ce domin a shari'a ba sunanta dukiya ba da abin da Allah ya haramta Allah ya haramta kudinsa saboda haka idan mutum ya ji ya mallake shi ma ya mallake shi ne a karan kansa a san kansa an gane ko kamar misali ne mutum ya je ya samu kwalaban giyan wani ya faffasa da giya a ciki a ce ya biya kuma shi musulmi ne kaga dai musulmi ba zai sai giya ba kuma ita giya a shari'ance ba ta da wata hurumi ba ta da wani daraja da za a ce tana da kima saboda haka koda an ce gaban shari'a wannan ba za a yi ba za a mishi hukuncin komai ba da haka da wannan da banza duka ɗaya ne amma karka ji wannan yanzu kuma ka shiga kwango ka fara kashe azabu kaga ba tsarin shari'a muke yi ko ba ana cikin tsari na ƙasar musulunci ba ne zai yanzu dai duk unguwar da aka shiga ta musulmi ba za ka ga alade ba amma an ka shiga unguwar arna za ka ga alade ko in ka je kwango in ka je unguwar rukuba in ka je tudun wada in ka je holshe daidai inda ka je za ka ga aladu amma ban da unguwanmu in gaje unguwar roba yanzu ba ka ga alade da aka ko alade ne kuskure ya shiga unguwar roba kaga za a yi kanshi ko ma baka ce a taba shi ba za a taba shi wannan shine asali al'asul kenan Ƙala babun hal tuktaru addinan dinan allati fiha khamrun aw tuharraka az-ziqat wannan babi ne ya kawo malam kaman matsalar da sabani ne shin randuna da ake sa giya a cikinsu za a fasa ko ba za a fasa ba haka nan azzika shi ma kaman jaka ce da ake ta fata da ake zuba giya a ciki ita ma za a faffasa ta a yaga saboda an yi an sa giya a ciki ko ba za a yi ba to malam Imam bukhari sai ya kawo yake cewa fa in kasara sanaman idan mutum ya karya gunki au saliban ko ya karya cross au tsumburan ko ya karya wato algaita da ake busa da ita ko sarewa abubuwa ne na na na kada kade ko shikenan sai ga mutum an zo biki sai ka kama abin kidan shi nan ka karya ko ka kama gangan shi ka faffasa ka yaga ko aw ma la yuntafa'u bi khashabihi ko kuma abinda ba a amfanuwa da itacen sa ma'ana yana nufin menene hukuncin sa ya hukuncin irin wannan ma'ana zai za a ce sai ya biya kudin ko ba za a ce ba to abin da ya shafi kayan alatu dai da duk wani abu da bai halatta a yi amfani da shi ba cewa bai halarta a yi amfani da shi ba to irin waɗannan abubuwan a karya su babu laifi in gane ko ko mutum ya faffasa gunki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi da ya shiga makka ranar fatu makka ya kakkarya gumaka ba a ce ya biya ba ba a ce ya biya gunkin mushrikai ba saboda ba shi da daraja a shari'a an gane ko shi yasa dai ya kakkarya gumakan wajen ɗari uku da wani abu kuma duk inda aka je akwai wani gunki da ake bautansa zai tashi wani daga cikin sahabbinsa ya ce ka je ka karya wannan gunkin kaga bai da kima kenan wannan sai dai ai sai dai a makamashi da shi sai dai a kunna wuta da shi amma ba amfani da shi ba to sai ya bada tabbacin haka cewa wa utiya shuraihun ɗaya daga cikin alƙalai na wannan zamani tabi'i ne ana kiran shi shuraihu alqadi ya ce an zo masa fi tsumburin kufira wani mutum ya kawo ƙara an karya mishi a sarewarsa sako kuma algaitarsa wacce ake busa ya kawo ƙara gaban alkali wani ta ya ɗauki abin busa na ya karya mu falam ya ƙudifihi bishayi sai alkalin nan ya ce ba ka da komai ba wani hukunci wannan ya tafi a banza da haka ka ga mai ganga ya zo ya dame ka da ganga sai ka faffasa ta yana kiɗa ka faffasa ta to wannan ba komai a kai ko an je gaba ba abin da za a yi domin ba ta da kima dama ai ba a ce a yi kiɗa ba a shari'a haramun ne ma yi ko ko ka ga mai jita ko wani mai kayan kiɗa ka faffasa kayan kiɗa zai iya faruwa misali kamar yadda dai muke yawan faɗa za a iya zuwa ƙofar gidanka a kafa kayan kiɗe-kiɗe ana biki ko sai ka zo ka faffasa kayan irin su piano da ake sakawa da wasu waye da a kawo DJ a yi waye ka faffasa kayan sai kai ka sai kai ina zai kai ka shi police station zai kai ka ko to in a kasar musulunci ne kai ka gaban alkali ba yanzu wannan kasar ba ta musulunci ba ce kasa ce da musulmai suke zaune a cikinta ko amma ba wai kasar musulunci ba ce ya ce mafi rinjayen wanda suke cikin kasar nan musulmai ne amma kasar ba ta musulunci ba ce saboda dokar da ake aiki da ita a cikin kasar ba ta musulma ba ce kowa ya san haka ma ko dokokin da ake amfani da su a ƙasar na musulunci ne ko ba na musulunci ba ne ba na musulunci ba ne wasu ɓangarori dai kaɗan ana ɗan tattaɓawa ko mas'alar aure mas'alar sulhu mas'alar rabon gado da wasu abubuwa ana ɗan taɓa kaɗan kaɗa amma an kai sata yanzu ba za ka yi ka kotun shari'a yanke ma hannu ba ko a kama barawa yi sata ko wani ya kashe wani a tabbatar ya kisa da komai ba za a kashe shi ba to kaga ba a aiki da shari'a ba za a ce kasar shari'a ba ce ko ba kasa ba ce ta musulmi gaba daya sai a ce musulmi suna da rinjaye a cikin wannan kasar don haka shurai alkali ne a zamanin sahabbai wani ya kai mishi kara an karya mishi abin busarsa ko abin kidansa alkali ya kori ƙarar ya ce baka da komai kamar mutum ne ya kai ƙara ya ce an fasa mashi tulun giyansa aga bai da komai ai ko ko mutum ya kai ƙara ya ce yana ajiye da wani gunki an karya masa ce to ai dama shari'a ta haramta ka ajiye gunki to haka haramun ne mallakar ma kanshi abin laifi ne to haka dan wani ya karya bai yi laifi ba bai yi laifi ba in ya karkarya shi قال حدثنا أبو عاصم الضحاك ابن مخلد أن يزيد ابن أبي عبيد عن سلمة ابن الأكوى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر فقال علام توقد هذه النيران قال على الحمر الإنسية قال أكسروها وهريقوها قالوا ألا نهريقها ونغسلها قال اغسلوا قال أبو عبد الله كان ابن أبي أويس يقول الحمر الأنسية بنصب الألف والنون أولنا حديثنا سلمة ابن الأقوى رضي الله عنه يجي ce, الله صلى الله عليه وسلم يقى أن an kukunna wuta ma'ana an rura wuta wuta da za a yi girki da ita da yawa ranar da aka yi fato khaibar ranar da aka yaƙi yahuda aka ci galaba a kansu wanda suke khaibar sai annabin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to wannan wuta da ake kunna mana an yi murhu murhu daban-daban ana ana kunna wuta ya ce wannan wutar ta me sai aka ce ai jakuna ne aka yanka za a ci lokacin ba haramta jaki ba jakin gida ce ai jakuna ne aka yayyanka za a ci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk tukwanen da aka daura jakunan nan akai a fasa su kuma a zubar da wannan naman domin Allah ya haramta sai sahabban suka ce ya za Allah ko dai mu zubar mu wanke tukwanan sai ya ce to ku wanke tukwanan ku yi amfani da su kenan koda da an yi amfani da eh, tukunya ko wani abu abin da yake na haramun ne na giya ne to tsaftan shi shine a wanke shi ko saboda ruwa yana tsarkake komai da komai Allah ya ce wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran ruwa yana tsarkakewa da haka in aka wanke za a iya amfani da shi amma shi naman an haramta aka ce a zubar da shi to kaga eh, waɗannan tukwane ɗin a nan kaibar ɗin aka same su don musulmi ba su yi kayan tukwane sun zo da su ba ba wai daga madina suka ɗauko a nan suka same su na kafiran kuma da ya ce a fasa bai ce duk wanda ya fasa kuma zai biya ba idan an fasa irin wannan abin babu laifi قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصبا فجعل يطعنها بأول في يده وجعل يقول جاء الحق وزهق الباطل قال حدثني إبراهيم ابن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت اتخذت على صهوة لها سترا فيه تماثيل قال فهتكه النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذت minhu namruqataini fakanata fil baiti alaihi ma. a wannan hadisai guda biyu na farko hadisin Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu anhu yake cewa ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga garin Makka ya iske cewa a garin Makka din nan wato akwai gumaka da abubuwan da aka kafa ko na duwatsu aka sassaƙa su guda 360 a makka ma'ana suna kewaye da ka'aba guda 360 daman kuma Allah ya ce wa tsahir baiti al-ta'ifina wal akifin cewa tsarkake ɗakin Allah yana daga ciki tsarkake su daga duk abin da yake ba Allah ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yana tunkuɗe waɗannan gumaka da da wata sanda da take hannunsa in ya tunkuɗe su sai su faɗi sai ana karya su sai yana cewa ja alhaƙu gaskiya ta zo wa za haƙal baɗilo kuma ƙarya ta tafi ta ƙare ta lalace to kaga inda inda inda a ce wani abu ne wanda yake za a biya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai bata shi ba saboda haka ka zo kaga gunki ko kaga an yi an yi zane kai uba ne kila a gida kaga ɗakin ka yara sun sa zane da guma kaga ce ku fitar da shi ku kona in suka ji sai ka zo ka faffasa ko ai ana yi ko sai a sa ko hoton yan bol gumaka ko hoton mawaka ko sai a yi katon hoto to wannan daidai yake da gumaka ai daidai yake da gumaka domin sura ce to haka dan ka yaga ko ka fasa wannan abin babu komai ko da an kai kara gaba ba abin da za a yi akai saboda na farko bai halatta a yi amfani da wannan abin ba amfani da shi haramun ne to sai hadisin na na Aisha radiyallahu anha cewa eh, ta ɗauki wani labulai wani kyalle wanda yake da wato wasu hotuna a jikinsa kaman wakai aka zazzana ko wasu abubuwa masu sura masu motsi sai aka yi kamar yanda yanzu aka ga ana tallan in ka ji zaka ga ko zannuwan gado za a yi drawing din ko ko kifaye a jiki ko ko shanu ko agwagi ko kaji kaga an zana a kai ko ai ana yi to sai ta ɗauki irin wannan sai ta killace bakin ɗakinta da shi sai ta sa shi kamar labule sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ta shi yace maza ta cire domin yace yana sallah sai yana ganin waɗannan abin suna mushi motsi kaman gumaka yace kuma ai mala'iku ba sa shiga ɗakin da yake akwai akwai akwai gunki a cikin sa ko sura innal mala'ikata la tadkhulu baytan fihi suratun aw kalbun ko gidan da yake da kare ko gidan da yake da wani irin wannan zane to mala'iku ba sa shiga ko ka fassara shi da daki ko duka abin da ka dauka ko daki ko gida ba sa shiga ciki domin kaman gumata ne to sai ta dauki kuma wani wani wani wani kyalle wanda ba yi da wannan zanen nan wani wani mayafi ko shimfiɗa, wacce take ba ta da wannan zanen sai ta shimfiɗa a ƙasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zama a kai amma fa ba masu zane ba shi yasa in zaka sai irin waɗannan ko zaka sai labule ko zaka sai zani na shimfiɗa, to sai ka duba abin da yake abin da ke jikin shi ba abu bane wanda yake mai hoto na abu mai rai ko da haka yanzu dan ka sai wanda yake da hoton mota a jiki ba za a ce ka sai gunki ba ko ko ka sai wanda aka mishi eh, zane kamar na wani abu daban ko itace ko ko wata fulawa ko wani abu dai makamancin wannan wanda ba abu bane wanda yake mai kamar gunki ba to nan babu laifi to haka nan hatta masu siyarwa din ka zo ka buɗe dila sai ka ga masu irin hotunan nan to bai halatta ka siyar ba ka ga gumaka a jiki A ah, Khalid yana dariya kayanka akwai gumaka a jiki kenan ko wani ma zai zo ya ce ma sai shi sai mai hoton gunkin yake so ya ma fi tafiya wani haka zai gaya ba ce ma sai mai hoton gumaka yake so to wannan haramun ne mutum ya yi ciniki a irin wannan abu domin ke taimakekeniya ne a ci akan Allah Allah ya ce wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal uduwa, kada ku yi taimakekeniya cikin saɓan Allah da kuma wuce iyaka haka da abin da kasancewa abu ne mara kyau abu ne na ɓarna to shikenan kada ka yi kada ka yi ta'amuli da shi matukar Allah ya haramta shi sai dai abinda Allah bai haramta ba wannan ba komai yanzu kaban masu shagon zinare ai ba za a ce su daina siyar da zinare ba saboda saboda Allah ya haramta ma maza sa zinare in yazo zai siya ba za ka ki siyar masa ba zai ce to ai zai siya ma matar shi ko zai siya dan amfanin kansa to kaga wannan ba a sa ka bincike ba baka san me zai da shi ba amma gunki kan tabbas ka san cewa wannan shari'a ta hana Allah ya haramta mu'amala da shi ta kowace irin sura an gane ko to kenan duk wanda ya ya keta irin wannan ko ya yaga ko ya bata na wani ne to ba yi da laifi akai ko an je gaban shari'a za a ce wannan karar an kore ta ba komai akai ba komai akai kuma ba za a ce bata dukiya bane domin abin da ake kira dukiya a shari'a shine duk abin da yake da kima a shari'a shine sunan shi dukiya amma duk kimar abu in dai a shari'a ba yi da kima to duk tsadar shi ba sunan shi dukiya ba da haka yanzu za a sami irin gumakan nan na can ko kasar thailand ko ina ne a ce ya fi komai tsada a duniya to a wajen shari'a da shi da banza duk ɗaya ne ko ka je indiya ka samu wani gunkin saniya mai kai guda uku da maciji wani ya samu ya ce ai ya yi wata tsuntuwa babba ko ya samu wata dukiya to wannan bai samu dukiya ba wani ya samu banza dukiyar bai halarta ya amfani da ita ba saboda gunki ne Allah ya haramta gunki kowane iri ne ala babu man qatala duna mali babu mutumin da yayi fada kan dukiyarsa qatala yana ma'anar fada yana ma'anar kisa ma wanda yayi kisa akan dukiyarsa mana mutum ya bi ka ya kwace dukiyarka ko ya zo kwace dukiyarka kuka yi ta fafatawa da shi yana kokarin ya kwace ma dukiya ya raba ka da ita ya raba ka da rayuwarka kai ma kana kokarin ka kwato dukiyarka ka kare kanka sai ka kashe shi to wannan jinin shi ya tafi a banza in gane ko shi kuma in ya kashe ka akan dukiyarka jinin ka ya zama jini na wanda ya shahada a wajen Allah domin kana kare abin da yake ka ne an gane ko to haka inda mutum zai kashe wani da yazo kashe ka ko yazo kwace ma dukiya yan fashi su zo gidanka kana da wani makami ka buge wani a cikinsu a zo a samu yayi gawa to ya tafi a banza ya tafi a banza don haka ba za a ce ka zalunci ba saboda wannan hadisin in gane ko قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن إكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد kenaji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa duk wanda aka kashe shi akan dukiyarsa akan ya tsare dukiyarsa aka kashe shi to wannan yayi shahada a wajen Allah ya yi shahada in an ce mutum shahid ne Allah ne zai zama shaidarsa ranar tashin alkiyama akan wanda ya kashe shi Allah zai ce ni na yi shaida ka kashe shi ba bisa gaskiya ba to ya za ka yi in Allah da ya halice ku ya tsayar da ku ya ce ni ne shaidansa akan ka kashe shi ba bisa gaskiya ba ba bisa haƙƙi ba Shi shi yasa malamai suke cewa lallai wannan hadisin yana nuna cewa ya halatta duk wanda duk wanda yazo yi kokarin kashe ka da kwace kwace dukiyar dukiyarka komi karancinta komi yawanta zaka iya kashe shi wannan ita ce shine ra'ayin mafi rinjayen malamai in gane ko shine wato ra'ayin mafi rinjayen malamai ah, malaman malikiya suka ce a'a idan abin ba yawa ba laifi eh, sai dai abu ne mai yawa amma ba abu mai yawa bane ya suka ce ka hakura ya ya tare ka sai zai kwace ma wayar ka dama wayar duk ka dore ta da roba da kyar ma kake ansa kira wanda ko kasuwa ka kai ma bata wuce 1500 ba ko a ce ma 700 ma sun ga dama ce a irin wannan yanzu an daina yayin ta ta zama kas ko ba ma kana da wayar ka irin babba din nan ta kai wajen 1000 50 zai kwace to sai ku ta bugawa da shi in ya fusga ka fusga ko in ya fito da wuka ka yi kokari ka buge wukar ka dan sossoke shi shi ma ya ji zafin to wannan ko an kama ko an kai ku gaban hukuma baka da laifi baka da laifi domin ka ka ka tsare kanka ne ka tsare dukiyarka ne kuma wannan yana nuna mana cewa musulmi ya tsaya kare kansa domin su masu irin wannan abubuwan kyale su da ake da sakaci shi yake sa suke yi. amma da zai taba kai ga ka kare kanka ya kawo suka ka kai masa gobe ma ba zai tare ka ban ya ganka saboda haka mutum ya kare dukiyarsa dukiya abin a kare ne ala babun idza kasara qat'atan aw shay'an li ghairihi babun idan mutum ya fasa wato asalin akushi ko kwano kace kwano na waninsa za a ce ya biya ai wannan yana faruwa ne a cikin gidaje yana faruwa ne a cikin gidaje musamman ya zama akwai akwai zamantakewa akwai mace fiye da ɗaya ka sai suka yi saɓani baka nan kana dawowa gida sai ka samu gidan duk gilas a ƙasa wannan ta ɗauki kwanukan wannan ta faffasa wannan ma ta ɗauki kwanukan wannan ta faffasa sai ka yi mene sai ce duk su tafi su tafi gidansu shi ba a mishi haka a gida ko ko kuma sai ka zo ka samu ɗayar dakwa shi kwanukan ɗayar gaba ɗaya ta faffasa su ko ta ɗauki taɓarya duk ta faffasa mata kwanukan gaba ɗaya ita kuma nata suna nan to kaga ta yi zalunci kenan tunda yanzu ta shiga haƙƙin wata shine abin da ya zo a wannan babin kuma abin ya faru ne قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إهدى أمهات المؤمنين مع خادم بقصعة فيها طعام فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا وحبس الرسول والقصعة حتى فرغوا فدفع القطعة الصحيحة وحبس المكسورة وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى ابن أيوب قال حدثنا هميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولا حديثي أنس رضي الله عنه tunda shi yana shiga gidan annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yana masa hidima yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wajen wasu daga cikin matayensa ita ce nana Aisha radiyallahu anha yana zaune a ɗakin ta sai ɗaya daga cikin matayensa kuma ita ce Zainab bintu Jahsh sai ta aiko ma da annabin Allah abinci a ɗakin Aisha ko ta aiko da wani bawan ta ya kawo abinci da aka kawo abincin sai ta ɗauki abincin sai ta dauki akushin sai ta fasa ita wacce aka kawo ɗakinta ta sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tattara ya ɗiba abincin ya mayar ciki yace ku ci da aka ci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ajiye dan sakon wanda ya kawo sakon shi wanda aka aika shi da kwana to har ya ajiye kuma kwanan sai da aka gama sai ya ɗauki kwano mai kyau ɗin, sai ya bashi yace ka kai mata sai ya ɗauki fasashen sai ya bar ma wacce ta fasa sai aka wuce wajen ko ba musaggo mutane yanzu za su iya haka ba ko wani ma zai iya tambayan ka ce shin ya halatta in yana ɗakin ɗayar ɗayar ta aiko masa da abinci a tun da annabin Allah ya karɓa ya halatta kenan ai ba laifi bane a ce ya halatta ya ci abinci a ɗakin wata abincin wata ko ba yi wannan sai ya zama laifi ita a wajenta yanzu ta ce laifi ne kishi sai ya taɓa ta sai ta ɗauki kwanan ta fasa ma irin a nuna cewa wannan kyautar ma ba ta zo ba ma to amma manzala Allah sallallahu alaihi wasallam tunda har ya ce a ci abincin bai ce a wannan abinci da ka kawo ka mayar sai na zo ba ai kyauta ce kyauta ce aka masa haka in an ma kyauta aka kawo in su ba za su ci ba su bar ma abin ka kaci ko amma kar a fasa kwano a wani hadisin yake cewa qas'atin bi ƙas'a. akushi a madadin akushi don haka tunda kin fasa to ki ɗauki fasashen shi kuma wannan tunda daidai da shi ne to a mayar mata an mai mata gurbi kuma dama haka ne in ka samu abinka an lalata a wajen wani ka samu kwatankwacin irinsa to sai ka ɗauka sai ka bar mishi lalataccen idan kuma da ba a samu wannan ba abinda manzala sallallahu alaihi wasallam shine zai yi zai masa kima ta biya kuɗin da haka ka zo abin naka ka samu an ɓata sai aka samu wani abu sa. yaranka su biyu suna faɗa ɗaya ya ɗauki wayar ɗaya ya fasa ko matanka su biyu duk ka siya musu waya ɗaya ta ɗauki wayar ɗaya ta fasa tana da kwatankwacin irin wannan wayar sai ka ɗauka ka bata sai ka bada fasashiyar a wannan shine adalci aiko amma mutane yanzu ba za su iya ba zai ji tsoro ai <laughs> ba kowa zai iya wannan amma wannan shine adalci shine hukunci amma almuhim abin da yake nunawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa fasa kwananta da aka yi an zalunce ta don haka a ba ta haƙƙinta na zaluncin da aka mata an gane ko wannan fa ba so ɗaya ya faru ba wannan na zainab ne ɗayan kuma ya faru da ummu salama da har ila yau da nana aisha kuma abin da yasa yake faruwa saboda ita nana aisha ita ita ake kawo kyauta duk wanda yake son wani abu a wajen annabin Allah ta hanyar ta yake ne da hakan yana da wata bukata sai dan aiko abu dakin ta ran da ya san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na wajen ta sai ya samu dan biyan bukatar shi kamar ya dan bada wani abin abin ba bazan ce rashawa ba dai ba tukuici yawa kamar ya dan bada wani tukuici ne in gane ko ba cin hanci ba yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa ai garat ummukum garat ummukum cewa eh, uwarku ta yi kishi uwarku ta yi kishi to shi kishi irin wannan ba laifi bane tunda dabi'a ne dabi'a ne ko kishin da zai zama laifi shine da zai kai ga saba ma Allah kage yanzu wannan haƙƙin mutum ne aka shiga ba wai haƙƙin Allah ba amma kishin da zai kai aje ayi shirka da Allah misali ko ko a kashe wani ko a haukatar da wani a yi tsafi to kaga irin wannan shine wanda yake haramu ko amma ta nuna ba ta ji daɗin abin da aka yi ba ba laifi a watan ma da suka zo eh, ya sake faruwa shi ma yana zaune aka kawo abincin yana zaune a tsakaninsu ɗaya ta ɗauki abincin ta shafa ma ɗayar a fuska ya ke ma kirama ɗayar ma ta shafa ya ce komai bai shi kenan aka gama inda an shafa ita ma ta shafa shi kenan an wuce wajen to duk wanda yana nuna mana yana yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantar da al'umma inda yake zamantakewa a cikin gidansa ko idan ana kwaikwayon irin wannan sai kaga to sai a samu lafiya ko sai a samu zaman lafiya amma in ba abu wannan tsarin ba aka nu aka karkata to sai kaga ana samun damuwa da tashin hankali qala rahimahullahu ta'ala babun إذا هدم حائطا فليبني مثله باب idan ka rusa ma mutane katanga to ka mayar musu da كتنغا إرنتا kazo musu katanga zo da unguwa kana kana rubas da motarka wani sai kaga ya shigo da tifa wani matsatsan lungu yana yana juya yana juya zai juya abin nan sai bige katangan mutane ai sai gyara sai gyara ba zai ce wannan kuma wani kuskure ba ne e ka yi kuskure amma kuma ka shiga haƙi ka gyara da haka an ka buge ma mutane katanga su ka gyara in ka rusa musu gidansu ka gyara da haka wanda aka kawo mushi yashi a unguwar sai zo ya ɗauki nauyin wannan amma ba za a zo a ce kawai ya tafi an wuce ba قال رحمه الله تعالى حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا جرير ابن حازم عن محمد ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رجل في بني إسرائيل يقال له جريج يصلي فجاءته أمه فدعته فأبى أن يجيبها فقال أجيبها أو أصلي ثم أتته فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المميتات وكان جريج في صومعته فقالت امرأة لأفتنن جريجا فتعرضت له فكلمته فأبى فأتت رائيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت هو من جريج فأتوه وكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام قال الرائي قالوا نبني صومعتك من ذهب قال لا الا من طين a wannan hadisin malam ya ya nuna fikihun sani ya dauko shi ne akan misalin shine yace wato hadisin Abu Hurairah ne radiyallahu anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akwai wani mutum a cikin Banu Isra'ila da ake kiran shi Juraij sunan shi kenan mutum ne mai ibada sai ya killace kansa ma ya rabu da mutane yana ibadarsa domin ka a shagaltar da shi sai wata rana mahaifiyarsa ta zo ta yi kiransa yana cikin bukkarsa yana bauta bukkar talaka ce yana bauta sai a zuciyarsa yake cewa ya Allah gashi ina ibada ina sallah kuma ga uwata tana kirana to ko in yanke sallan nan ne in amsa mata ko kuma in ci gaba da sallah ta rabu da ita mana yana zancen zuci yana jin kiran sai ya rabu da ita sai ta sake zuwa sai da aka yi haka har so uku tana samun shi a wannan yanayi kuma ba wai da gangan bane a'a ana ana dace ne abin ya zo haka to na ukun sai ta ɗauka cewa da gangan yake yi sai ta yi fushi har ta yi addu'a mummuna a kansa ce ya Allah ya Allah karka sa ya mutu har sai ya tozarta a idan matan banza ta kasa haƙura shine Allah ya ce wa yad'ul insanu bi dua a bil kai? dan adam sai ya dinga ma kanshi addu'a shari wanda addu'a alkhairi ya kamata yi sa ko da ne ya ma laifi ka ce Allah ya ma albarka zo nan amma kakka ce Allah wa wadaranka ko Allah ya tsine maka to sai kaga wannan tsinuwar musamman in uba ne ko uwa Bakinsu yana da ƙarfi sosai a wajen Allah addu'a su ana amsa kaga dai shi ba da gangan yayi ba bai ma san me ba ita kuma fushi yasa idan ta ya rufe ta faɗi wannan magana to wata rana yana zaune a cikin bukkarsa kamar yadda ya saba yana ibadarsa sai wata mace ta zo ashe addu'ar uwan nan Allah ya riga ya karba sai wannan matar ta zo ta ce ita kuwa haka kawai sai ta ji cewa wannan mutumin ni kuma sai na ji na fitine shi a rayuwarsa ce sai ta je ta tozarta shi kaga addu'a ta karbi kenan sai ta zo ta same shi kuwa sai ta bada kanta gare shi sai ya ce shi baya wannan yaki tai tai yaki sai ta tafi wajen wani makiyayi sai ta bada kanta gare shi suka yi ta abin da suka yi har ta samu ciki ta aihu shi kuma yana can bai san me ake ba sai ta haifi yaro aka ce ina kika samo yaro baki da miji tace mutumin nan da yake yake bukkan nan yake cewa yana sallah shi ya min ciki <laughs> kaga addu'ar uwa kenan ba yasa duk abin da zaka yi ka rabu da su lafiya su ma addu'a ta alkhairi amma mutum ya je yayi ta wasu abubuwa kuma ya zo ya shiga damuwa wani sai ka ga akan duniya sai ya zaɓi duniya akan abin nan din iyayensa to mutanen nan na gari ko da suka ji haka ba su ma tsaya bincike ba suka ce ashe ba malami ba ne suka zo suka faffasa wannan suka faffasa mashi wannan bukkar suka fito da shi suka yi ta zagin shi aka sa igiya aka ja shi aka kai shi gaban sarkin gari sai ya ce to shi yana da magana a bashi izini suka bashi izini sai ya ce a bashi ruwa aka bashi ruwa yayi alwala yayi sallah raka'a biyu yayi addu'a sai yazo ya sami yaron yaron na hannunta yace kai waye ubanka ne sai yaron yayi magana yace wane ne makiyayi to yanzu a ce tsafi yayi ko menene ya faɗi babansa yace wane ne makiyayi shine ubana to sai kuma suka yi nadama suka zo suka yi ta bashi hakuri suka ce to wannan bukkar taka da muka rusa maka za mu maida ma ita amma ta zinare yace bana so suka ce ta azurfa ya ce ba na so ya ce kuma yadda ita yanda take da haka kuma gini na laka yanda yake kuma yar mun da ita haka to kaga ya nuna cewa mutumin kirki ne ya nuna cewa bawan Allah ne to a shahid anan da Imam al-Bukhari ya kawo kaga dai kissa ce a Banu Isra'ila ya dauko darasin cewa to in ka fasa ma mutum wani abu nasa ba bisa haƙi ba kaga shi ba bisa haƙi bane to ka gyara masa shine yace babu idza hadama ha'itan falyabni mithlahu kuma yar mishi da irinsa to wannan shine abin da ya kunshi wannan babi hadisin mun karanta shi so da yawa yana da darussa da yawa gaskiya da za a iya amfanuwa musamman alaka ta tsakanin da da mahaifi alaka ce wacce take mai karfi duk duniya ba alakar da ta wuce wannan in ka cire alaka tsakaninka da Allah tsakaninka da annabin Allah to sai alakarka da iyayenka babu wata alaka da ta wuce wannan ko alaka ta abota ko alaka ta ta, neman kuɗi ta harka ko alaka ta auratayya duka bata kai alakar uba da ɗa ba ko uwa da ɗanta ba kuma wannan yana nuna mana cewa idan idan mutum yana cikin wani aiki to duk abin da yake kowane irin abu ne in dai iyayensa ne suka kira sa to ya kamata ya haƙura da wannan abin ya amsa musu matuƙar wannan abin bai shafi wani haƙƙi mai girma irin haƙƙin Allah ba yanzu kamar misali kana azumi uwarka ta yi bakance ta ce wallahi sai ka ajiye azumin nan azumi na farilla kaga wannan ba za ka mata biyayya amma ka saba azumin litinin da alhamis ta zo ta ce wallahi yau sai ka ajiye azumin ai sai ka ajiye saboda me shi daman ba Allah ya daura ma ba kai ka daura ma kanka sai ka ajiye Dan ka kubutar da rantsuwar da ta yi kamata biyayya an san dai cewa karya azumi din ba kyautu amma azumin na farilla ne ko na nafila amfanin shi wajen wa yake koma Wajen ka? sai ka haƙura da shi don ka samu wani abu wanda yake wancan misali ne aka bayar haka ko ko za ka tafi neman ilimi ta ce ni ban yarda ka tafi ba wallahi sai ka haƙura sai ka haƙura ce ni ban yadda ka fita neman ilimin na inda za ka je ba to sai ka haƙura inda neman ilimi dama ba wajibin wajibi ba in ka samu abin da za ka yi sallah za ka yi azumi za ka yi zaka shi kenan ce to ni na samu wata scholarship zan ce ƙasa kaza ta ce ba da yawuna ba sai ka haƙura duk can ƙasar don nisan ƙasar sai ka haƙura duk abin da za a samu a ciki to ko aikin hajji ne za ka je na nafila ta ce kar ka je to dole ka hakura tunda kayi na farilla wannan aiki ne na nafila kai ne kake so ka ƙara ma kanka wani abu to yanzu da umara da ladan da zaka samu a biyayya ga uwa wanne ne yafi ai sai kai umara dubu baka samu ladan biyayya mahaifiya ba saboda biyayyan su yana yana gaba da wancan abu yana gaba da wancan abu shine wanda daga cikin magabata yake cewa wallahi in zauna da mahaifiyata in ba ta abinci a bakinta ta ji daɗi ya ce wallahi ya fi mun in je in yi aikin hajji in dawo kaga waɗanda suka san wannan ƙimar ke ku kaga wannan dai abin da yake so ya nuna mana kaga ba fa laifi yayi ba amma saboda wannan haƙƙi nata sai da Allah ya amsa mata wannan addu'a to ina ga cewa in laifi yayi kuma akwai masu laifin wani sai ya yanke su wani sai ya yi shekaru da yawa ba ruwan shi da iyayensa ba abin da ya dame shi ma da su ya je ya tare a abuja da matar shi da iyalansa iyayensa ba ruwansu ya je ya samu ya dan mata wani daki a kauye shi kenan yana ganin wannan ya biya mata bukata wani yana ganin babban biyayyen shi ba shine biya mata ta je haji wallahi baka mata komai ba wani ya ganin in ya ma uwar shi ya biya mata aikin haji ta je da wani ma zai hada ta shi ba zai iya zuwa ba yana gani ya mata komai to ba abin da ya mata in ka kasa abin da ta mishi kashi kashi miliyan ɗaya bai dauka kashi ɗaya a ciki ba ko kashi ɗaya bai ɗauka ba a to wani daga cikin wani ya samu abdullahi dan umar ba ya tafi da mahaifiyar tasa shi ya tafi da ita aikin hajji ba ta iya tafiya ya goya ta yana yawo da ita yana dawafi da ita yanzu ya samu abdullahi dan umar ya ce kana ganin na biya ta haƙƙinka ya ce ko ɗaya ya ce ko farce baka biya ta ba ai ba ka ba abin da zaka yi ka kama iyayenka ka musu biyayya kawai ka kyautata musu ka musu biyayya cikin abin da ba saban Allah bane kuma in kyautatawa ta zo su ya kamata ka fara ma kafin kama wani ka fara da su ko kuma wannan ana samun wannan clashin sosai musamman tsakanin uwa da mata wannan kila darasi ne mai zaman kansa ba a yanzu ba ana samun matsala tsakanin ka samu sabani tsakanin ka shiga tsaka mai wannan shine tsaka mai wayar da tafi kowace a duniya ce ga uwarka ga matarka ana sabani ina zaka kama sai ga mutum ya shiga matsatsi ya rasa inda zai kama amma Allah ya taimake ka sai ka fita cikin ruwan sanyi kowa ka ba su haƙƙinsa in gane ko kowa a ba shi haƙƙinsa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya raba mu da iyayenmu lafiya la madaukakin sarki kuma ya bamu ikon biyayya anak allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa asru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin